الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi gwani salu dan zarga a wannan unguwa ta koki da ke cikin birnin kano a wannan rana ta talata 21 ga watan bakwai shekara ta 1441 wanda ya daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2020 muna gode wa allah da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci domin sauraron lacca ta taya murnar aure ga ɗan uwa malam rufa'i habib wadda a sheik abdoktor muhammad nazif inuwa zai gabatar kamar yadda sanarwa ta gabata unwanin wannan lakta shine za a yi mana bayani ne na rayuwar sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik wanda yake kamar yadda aka faɗa wannan lakta munasabar aure ce ta sa aka shirya ta to a ƙarshe kuma za mu ɗan ji bayani game da abin da ya shafi auratayya ɗin an zaɓo wannan babban sahabi don a bayani game da rayuwarsa saboda fa'idoji da suke ciki wani zai iya tunani ya ce me yasa aka ce to za a yi tarihinsa kawai ba a ce auren za a yi ba saboda akwai lunguna da saƙuna wanda za mu amfana idan muka bi tarihin wannan babban sahabi na farko za mu ji yanayin yadda yawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima da yadda manzan Allah ya karɓi hidimar tasa da yadda manzan Allah ya mu'amalance shi da yadda ya mu'amalanci yan uwansa da kuma shi kansa Anas din yadda shi ma ya mu'amalanci sauran mutane wanda yake a cikin tarihin nashi kadai za mu iya fitar da abin da ake nema na bangaren auratayya din saboda haka wannan shine hikima da mu kuma yake kanmu shine mu ba da hankalinmu a lokacin da malam zai gabatar mana da wannan muhadara kuma idan mun ji mu yi kokari mu yi aiki da abin da muka ji dan shine fa'idar da ta sa duk ake yin kowane irin karatu shine a ji a saurara a kuma yi aiki da shi idan ya zama kawai ji za a yi a kabbara a tashi a tafi a bar shi a nan to zai zama saurara ba ta yi aiki ba amma idan za a ji a yi aiki da shi to wannan shine babban manufa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 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باي حكي السلام عليكم ورحمة وبركاته ina ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan gida mai tarihi gidan alƙur'ani gidan makaranta alƙur'ani gidan waɗanda suka hidimta wa Alƙur'ani, wanda na kusa da na nesa ya san wannan ba mu kaɗai mazauna cikin garin kano ba waɗanda suke sauran jihohi na wannan ƙasa tamu da wanda suke wajenta ma sun san wannan gidan duk lokacin da aka kirawo gwani ɗan zarga ko kuma zurriyarsa abinda ake hararowa shine alkur'ani to muna gode wa Allah da ya haɗa mu a wannan gida a kuma wannan cibiya ta alkur'ani a kuma wannan masallaci godiya ta biyu da za mu ƙara yi da Allah ya wanzar da sunan wannan gidan da masu gidan domin abin alheri ne ya zamanto ka kafa alheri kuma cikin tsatsanka a samu waɗanda za su ɗora kan inda ka tsaya ba ma ƙur'ani da yake zancen Allah ba duk wani abu na kirki da mutum ya yi to waɗanda suka ɗosani wannan abin kirkin suke ta kwaikwaya gwargwadon abin da suka yi gwargwadon irin ladan da za ka samu shi sa malaman sira suke cewa babu wanda ya fi sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yawan samun lada sannan a cikin wannan al'ummar baki ɗayanta babu wanda ya fi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kwatan lada saboda duk inda aka kirawo Allah aka ambaci Allah aka karanta littafin Allah aka yi aiki da dokokin Allah ko hukuncin Allah sai annabi ya samu nasa kasa to haka na sahabbai wanda ta hanyar su ne muka samu wannan addinin ta hanyar sa ne muka samu wannan shirya hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin sa annabi yake cewa idza matal insan in qata amaluhu illa min sala. akwai ruwayar idza mat ibnu adam in qata amaluhu to amma wannan lafazin kamar yadda suka ce yafi inganci idza matal insan idan mutum ya mutu hanyoyinsa na samun lada sun katse sun kuma yanke sai ta ɗayan hanya guda uku ya zamanto ya yi sadaka jariya gina masallaci gina makaranta yin wasu abubuwa wanda al'umma za su ci gaba da amfanarsu kamar rijiya ko hanya ko makamantansu ko kuma ilimin da mutum ya yada wanda za a ci gaba da amfana da wannan ilimin ko kuma ɗana kirki wanda zai dinga tunawa da mahaifinsa imamu suyuti da izo yana sharhin wannan hadisin sai ce a nan an ce idan mutum ya mutu hanyoyin samun ladansa duka sun tsaya sai guda uku nan da aka lissafa sai ce to ba uku ba ne kaɗai a kotar wayar da ta zo da wasu guda bakwai ya ce in ka haɗa hanyoyin da mutum zai dinga samun lada bayan ya mutu sun fita guda uku sun kai guda goma kenan daga ciki ya yi maganar masallacin da mutum ya gina a cikin wancan ruwayar ko gidan baki sannan ya kawo maganar watan haƙa rijiya ita an fito da ita kai tsaye da wasu dai abubuwan wanda suka zo don haka daga cikin abin da ake son mutum ya yawaita roƙon Allah Allah ya azurta shi da waɗanda za su ɗauki aikin da ike yi na kirki za su ɗora za ku ko 'yan kasuwa ne abinda mutum ya yi na kasuwanci ya gina itara yana ƙoƙarin 'ya'yansa idan sun zo kasu rusa wannan abu dukiyar ta ɗore haka na yin ilimi ne ya zamanto ya ɗore kuma wannan baiwa ce wanda ba kowa Allah yake irin wannan baiwar ba ya zamanto ka yi karatu kuma a cikin 'ya'yanka a samu waɗanda sun yi irin wannan karatu don haka ina ƙara taya 'yan wannan gidan dakta munna kuma ku ƙara gode wa Allah da ya sanya ku daga cikin ahalul Qur'an wanda ba shi da alaƙa da alƙur'ani in aka ce suwa na ahalul Qur'an ne ba na bane mutum ya gane wannan amma baiwa da ni'ima da falala da daraja ta duniya da ta lahira Allah ya zuba ta a cikin alkur'ani da kuma waɗanda suke hidimta wa Alƙur'ani. Allah ka sanya mu daga cikin ahlul qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatu wanda su ne mutanen Allah su ne makusanta Allah Allah ya ba mu ikon kamanta aiki da alqur'ani kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar dalilin wannan haduwa munasaba ce ta aure wanda da ni shawara ta aka bi da angon maimakon ya muku wayo ya sa mu haɗu ne wa kanmu wa'azi da zuwa iya je ya dafo abinci ya kawo muka tuni masa addu'a mu sai Allah sanya alheri yanzu wani ya zo zai dauka kai ana yin nasiha ne amma ba zai san aure akai ko ba aure akai ba sai dai watakila mu da aka gaya gayawa amma dai babu laifi idan musulmi suka haɗu su faɗakar da kansu su tunatar da kansu sannan kuma su sanya wa kansu abin da zai sa zuciyarsu ta samu hutu zuciyarsu ta yi taushi daga cikin abin da ke gyara zukata babu kamar karanta tarihin mutanen kirki tarihin mutanen kirki yana gyara zuciya ina gyara hali yana gyara ɗabi'a kuma kana maganar mutanen kirki a cikin wannan al'ummar to ba ka da mutanen da suka fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirki domin Allah maɗaukacin sarki shi ya zaɓa wa annabi ya ce waɗannan su ne abokanka waɗannan su ne mutanenka waɗannan su ne mataimakanka don haka babu wani tarihi da za mu karanta wanda zai kai tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen ɗaukan darasi da kuma ɗaukan hikimomi da kuma samun wa'azi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayan suna da wani matsayi a gurin Allah kuma suna da matsayi a gurin duk wani mutumin kirki domin ubangiji mai girma ɗaukaka da kansa yake cewa wasabiquna al-awwaluna min al muhajiri na ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kunga wannan yabo ne Allah ya kira su da as-sabiquna al-awwaluna sannan ya kasa su gida biyu sai min al-muhajirina wal ansar mataimakan annabi sahabban su da mun kashi biyu ne akwai wanda ya taho da su daga maka wasu kuma suka taho daga wasu guraren suka zo suka same shi akwai kuma waɗanda aka tarar da su a madina su ne al'ansar to wannan nau'i guda biyu ko kashi guda biyu na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe su a cikin littafinsa kuma babu wata dabara da zaka ka iya goge wannan yaba matukar akwai Alƙur'ani, akwai wanda suka san Alƙur'ani, matukar akwai musulmi za a ci gaba da karanta wannan aya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya yarda da su kun ga wannan shaida ce radiyallahu anhum Allah da kansa ya faɗa ita ya yarda da su saboda ka baka da wani dama baka da wani dalili da zaka iya zuwa da shi ta bayan gida wanda zai ce wanda Allah ita ya yarda su Allah bai yarda da su ba waradu anhu yadda Allah ya yarda da su su sun yarda da Allah sun yi imani da shi kuma sun bi dokokin ubangiji sannan alkawarin da Allah yi musu sun yadda sun gamsu ba tsaya nan ba aka ce wa adda lahum jannatin an musu tattali da tanabi na wata aljanna kuma aljannan nan ma maimakon a kawo ta a ce guda ɗaya sai aka ce jannat kuma aka kawo ta na kira don a nuna maka irin tanadin da Allah yi musu shi kaɗai ya san irin tanadin da iya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah ya tabbatar da cewa su yan aljanna ne kuma za su zauna cikin wannan aljanna za su dawwama a cikin akwai hadisin bukhari da muslim wanda abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya ruwaito wanda a cikin manzon Allah yake cewa la tasubbu ashabi wannan kalmar sai da nana ta ta biyu la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina sai ce wallazi nafsi biyadihi لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا yace na rantse da ubangijin da raina take hannunsa da ɗaya daga cikinku zai bayar da kwatankwacin girman dutsen uhud na ɗanyen zinare da bai kai daraja da lada da martaban kwano ɗaya da sahabbin manzan Allah ya bayar na dabino ko na alkama ba sai ce kai ko rabin ba za ka iya kaiwa ba kun ga wannan yana nuna mana baka da wani aiki da za ka yi a cikin wannan al'ummar in dai kai ba sahabin annabi ba ne a kowane lokaci ka zo kuma komai ka, komai matsayinka komai ka, ba za ka iya kaiwa darajar ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ba kuma sahabban manzan Allah gaba ɗaya babu nazari babu wari shi sa za ku ga yanzu idan na zo na ce da kai wani mutum ya ce min kaza a wajen malaman hadisi ina bukata ka gaya min waye wannan mutum wala Allah yana cikin wanda ake karɓar maganarsa ko yana cikin wanda ba a karɓar maganarsa amma in ka ce da ni haddasa ne rajulun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba ka da bukatar sai an maka bayani ya sunansa wane ne shi dan wani gari ne ya zauna da annabi eh ya zauna da annabi to duk abin da ya faɗa haka yake yasa malaman hadisi suke cewa sahabban manzon Allah kulluhum adul gabaki ɗayan su adalai ne amma kowane mutum in ka ɗauko shi kai magana a kansa ko kana son kai magana a kansa za a iya kara shi a rana za a iya kara shi a fitila za a iya sa masa tabaran da zai iya kallon sa ga wannan mutumin a tsaye ike daidai ko ba a tsaye ike daidai ba banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi ma yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani rafi in an ce rafi ana nufin lambun da aka kewaye shi wanda baka da ikon ka shiga sai idan an bude maka kofa shi yake cewa da shi alha'id shi yake cewa da shi rafi mafi ana nufin matattarar ruwa inda ake ɗiba ko a shuka ana dai amfani da ruwan gurin kowa zai iya zuwa ana cewa da shi rafi amma a larabcin aka ce da kai alha'if kamar mu ne ka ce gidan gona in ka ce gidan gona ka lataccen guri ne ana ɗaukar masa masu gadi sannan sai da izini za a shiga wani gidan gona ma a ce in ka zo sai ka wanke kafarka da ruwan magani da wasu dai abubuwa wanda ake to wannan shi ake cewa da shi shine za mu iya kamanta shi da alha'if a wancan lokacin madina tana da irin waɗannan guraren sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ita su wani gidan gona ya shiga da ya shiga sai ice da Abu Huraira kai mun gadi duk wanda izo kaka bashi damar shigowa sai ka zo ka gaya mun wane ne Abu Huraira ya zauna a bakin kofa sai aka yi sallama da aka yi sallama bai ma tsaya izuwa ya yi sallamar ba sai ya tafi gurin manzon Allah ya ce ya rasulullah wani yana yin sallama ina neman izini sai annabi ya ce ka je ka ce an masa izini ya shigo kuma shi dan aljanna ne kun ga masu abin kenan ko yawa sai abu huraira sai izo ya ce an ce ka shigo kuma an ce kai dan aljanna ne ina bude masa kofa sai ya ga sai na abubakar ne wannan falala ce ko ba falala ce falala ce abubakar ya zo i zauna abu hurairu ya ƙara kama guri sai ya ƙara jin an yi sallama sai zo ya gaya annabi ya ce wani ya sake yin sallama ce ka je ka ce da shi an masa izini ya shigo kuma shi dan aljanna ne yace yana buɗe kofa sai ya na umar sai na umar ya shigo ya zauna jimawa kaɗan sai aka ƙara yin sallama yace sai ije ya zo igaya wa annabi ya ce wani ya ƙara yin sallama sai ice ka je ka ce an masa izini amma shi wannan na ƙarshen wanda yi sallama da yi sallamar aka zuwa ga annabi annabi bai ba da amsa da wuri ba sai da shuru aka ce fasa kasa hunai hakan sai da ya ɗan tsaya ɗan tsawon wani lokaci sannan annabi ya ce ka je ka ce i shigo an masa izini dan aljanna ne amma zai gamu da wata musiba yana bude kofa sai ga sayyidina Usman wa bashirhu bil janna ala ala balwa tusibu akwai wata matsala da zai gamu da ita kuma sayyidina Usman ya gamu da wannan matsala wasu ruwayoyin sun nuna akwai lokacin da annabi ya ce da shi za a sanya maka wata riga in wasu sun zo za su cire maka kai da a cire ya fassara wannan rigar da khilafa da ya zama ɗaya daga cikin halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to kun ga zaka ga ɗaya bayan ɗaya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kowanne ina da falalarsa akwai hadisai da dama da suka zo da suke magana akan falalar sayyidina Aliyu radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi ya lullube shi da shi da Hassan da Hussein da Fatima kuma ya nuna cewar waɗannan ba za su ci wuta ba duk wanda aka ce ba zai ci wuta ba a lahira gida biyu ne Fariƙun fil jannati wa fariƙun fis ba wani gida na uku hatta waɗanda ake cewa da su ashabul a'raf akwai lokacin da za a ce to ku zo ku tafi babu wani a lahira ba yan tozan la'arafu da ake cewa ba za su yi ta zama a tozan la'arafu ba kamar yadda malamin yake cewa shi na ma dai za a bashi ko a la'arafin ne inda bai shiga wuta ba in yan aljanna sun danci sun rage isamu aka ce to in yan wuta fa suka sha wahala wahala su in ta taɓa ta ba to saboda haka a lahira gida biyu ne kawai gidan daɗi ko gidan wahala sai dai akwai wanda za su yi zaman wakafi a wannan gurin tsawon wani lokaci sannan daga baya a ce shi kenan kowa izo ya fice wannan zai nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ku ga abin da ya faru a hunain wanda aka kirawo ta da ghazwatu hawazin wanda muke cewa da shi yakin hunain bayan an yi fathu makka kun ga ganimar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabo amma bai ba mutanen madina ba su kansu muhajirun din ma an rabu da su sai aka duba waɗanda ake ganin sababbi lokacin da annabi zai tafi yakin hawazin gazwatu hunain sahabban da suka raka shi aka yi fatawa maka su dubu goma ne an gamu da sababbin tuba mutum dubu biyu suka haɗu tare da sabon manzala sun zama nawa kenan dubu sha biyu sababbin tuba ɗin nan suna da ba su jima a musulunci ba ba su sha wahalar musulunci ba da aka zo yanzu yaƙi wasu ma sun gudu amma da aka tashi rabon ganima sai aka fifita su abu sufyan a fatahu makka ya musulunta amma kyautar da aka yi masa tana da yawa safwan shi lokacin ma da za a je yakin hawazin baya musulmi annabi ya tura yake a aro mana kayan yaki har ike cewa da wanda izo igaya masa annabi ya ce a bada aran kayan yaki ya ce kwace za a yi a gaya masa a gasban am mu'adda sai annabi ya ce ku je ku gaya masa aro za mu za mu mayan masa da kayansa abinda muka lalata ko ya kata za mu biya shi ne ya ba da kayan yakin ya ce kuma ina son abin izini zan je kallo ba yaƙi zai ba mun kallo zai aka fito da shi bayan an gama yaƙi sai aka tattaro abinda aka karɓa nasa aka mayar mar abinda ya lalace aka kawo kimar kuɗi za a bashi sai ce ni kafin a gama yaƙin nan tun na shigo musulunci to wannan an ce akwai matasa wanda an je da su fatahu makka daga madina aka to da su kun san matasa yadda suke da? galibi suna da gaggawa in kana neman a tahawur wa tasarru to ka samu a cikin matasa shi sa ko da yaushe ake ce ba a san a bar matasa su kadai a haɗa su da waɗanda suke masu shekaru a kowane ɓangare a harkar duniya a samu matasa a samu masu shekaru a harkar lahira a samu matasa a samu masu shekaru kun ga a yakin uhudu lokacin da matasa suka ce su kawai suna ganin a tafi a je a yi kaza manya-manya su suka ce a'a ga abin da muke so a yi ƙarshe dai aka ɗauki shawarar matasa ɗin kuma abin da ya faru ya faru su an ce ire-iren waɗannan matasan akwai waɗanda suka ɗan fara ƙorafi sauriya za a yi kaso ta kubbanmu ma ba su gama ɗigewa ba amma yanzu a zo a ce an bawa na kaza an bawa an bawa na kaza an bawa na kaza mu an ban mu sai sa'ad ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaga jama'an nan da muka so da su musamman mutanen Madina akwai dan damuwa a ransu game da raban da aka yi sai annabi ya ce to sa'ad kai kofa kai ne zaka ce ya rasulullah ni ma ina tare da mutane na ina tare da mutane na sai annabi ya ce to ka tattara mun duk wanda suke da korafi shine aka tattara masu korafi annabi ya musu hudu ba yace dan abin duniyar da na ba mutane dan na jawo hankalinsu su rike addini su koma da dukiya ko kuma ku koma da manzon Allah wanne ya fi muku to shine a ƙarshen ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laulal hijra la kuntum ra'an min al ansar ba dan hijira ba ni ma da sai in ce na zama ɗan ansar ita na rantse da Allah da mutane za su kama wata hanya komai yawansu sannan a ce ga mutanen madina ko da 'yan tsiraru ne za su kama wata hanya da hanyar mutanen madina zambi wannan ina nuna mana falalar mutanen madina da kuma falalar sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda nake so na kai gare shi a wannan shimfidar shine sahabban manzan Allah in kana son ka zauna lafiya to ka kame bakinka a kansu ko ka faɗi alheri a kansu ko kai shiru in kana neman rashin albarka kana neman rashin samun alherin duniya da lahira to ka fara taɓa sahabban manzan Allah ba ma sahabbai ba an ce ko gama garin malamai kun ga dai mu nan a zamaninmu a ce ka samu malaman wannan zamanin in ka fara 50 ga malaman zamani kaga dai malaman addini ba sahabi ba ba wani malami a wannan zamanin da zai kai matsayin sabon manzon Allah to amma wallahi ka dauko ma ko da malamai suna da kuskure ka dauko su ka zo ka nemi musu terere to ka jira ka ba mutum dan lokaci za ga abin da Allah zai yi da shi kai ko gulman su kake a gefe malamai suka ce luhumul ulama masmuma naman malamai guba ne kuma al'adar Allah ga wanda yake taɓa naman malamai sai Allah ya keta shi ballantana duk wani malami da ka samu malaminsa na farko shi ne sahabin manzan Allah domin dai ba wani malami da zai ce yi karatu a gaban manzan Allah su waye suka karatu a gaban manzan Allah sahabbai su ne suka ɗauko wannan ilimin ta hanyar su ya gangaro izo gare mu saboda haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai risala yake faɗa wal kaffu amma jarabai nawa, duk abin da ya faru tsakanin sahabban manzan Allah ko ma menene wannan bai shafe ka ba yaushe ka gama da matsalolinka ka gama da matsalolin zamaninka har za ka tsallake ka tafi zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su mutane ne wanda an riga an yi magana a kansu Allah ya ce babu komai ya ce ya yafe musu ya karɓi tubansu ya yadda da su ya yabe su a gurare da yawa wanda ba za su ƙididdigu ba a cikin littafinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansa habbansa da kansa ya ce Allah Allah fi ashabi ku kame bakinku ku yi kaffa kaffa game da sahabbaina kai wani lafazin ma cewa idu wanda kaga ina kin sahabbaina ba dan su yake kin su ba yana kin su ne saboda ina kina man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wanda ya kyamace su saboda ya kyamace ni to sai mutum ya kyamace manzon Allah me zai zo yi duniya me mutum zai je shi gaban Allah baka da abin da zaka je shi gaban Allah in ka je baka da watan baka ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma girman manzon Allah alamarsa shine girman sahabbansa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu rayuwarsa tana cike da ban mamaki malamai da suka rubuta littattafai na tarajum da yawa sun yi maganganu akan anas sun rubuta sun fito da sunansa kamar yadda suka fito da sunan sabon manzon Allah aka faɗe su waye shi imamu zahabi a cikin siyar ya yi magana a kan ana in kaɗa ko ibn sa'ad a cikin tabakati kubra ya yi magana a kansa in kaɗa ko ibn kasir a cikin albidaya wani haya ya yi magana a kan anas in ka ɗauko littafin ibn al-asir wanda ake cewa da shi usudul ghaba shi ma yi tarjamar Anas ibn Malik a nan kusa kusa ibn al a cikin littafin sa safwa wanda talkhisi ne na littafin iqdul farid sun kawo tarjamar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Anas ibn Malik shi wannan sahabin sunansa Anas kalmar ana kusan za ka iya cewa ta samo asali ne daga ani anisa ya nasu fahuwa ani watan kalma ce wata take akwai tausasa a cikinta kuma wala Allah sunansa kamar yadda hausa suke cewa suna linzami ya yi tasiri a kansa saboda wasu abubuwa da suka faru a kansa wanda tasirin sunansa ya sa bai yi abin da inda wani wanda yake da wani sunan ba wannan bane abin da zai yi ba haka zai yi ba shi sa aka ce yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu su nema musu suna mai kyau saboda suna ina da tasiri akan mai suna in ka sa ka mummunan suna sunan zai iya cutar da shi in ka sa masa kyakkyawan suna kyan sunan zai iya amfanar da shi kun ga a tarihi ai da yawa akwai mutanen da suka zo annabi ya canja musu suna kamar akwai wacce aka zo sunanta barra annabi ya canja masa suna akwai wanda sunansa hazan annabi ya sansa masa suna yace sunanka sahal duk da dai wannan bai yadda ba ya ce shi abin masa sunansa wata in ka zo da suna wanda yake a cikinsa akwai muni annabi yakan canja in ka zo da suna wanda a cikinsa akwai tazkiya tana nuna kafi kowa annabi yakan canja kuma ibn al-qayyim ya kawo kissar wani mutum da aka yi a zamanin sayyidina umar ya zo gurin sayyidina umar sai na umar yake da shi ya sunanka yake sunana shihab yake shihab sunanka yake sunana shihab yake babanka ba yake kabas kaga shihab bakin wuta shi kuma kabas kamar garwashi sai ita kai dan wata daga wani yanki ka zo sai yake daga harra kaga asalin kalmar harra duk gurin da aka samu dutse aman wuta dutsen da ya narke izama zama kamar dutsen goge kaushi shi ake cewa da shi harra sai ce to kai dan wata kabila ne ya faɗi sunan kabilar tasa shi kuma ina nuna kamar alamar wata wuta ce shi ma sai ce a cikin wannan kabilar kai dan wani gida ne sai amfani da kalmar zatu lazan sai sai na umar kai bawan Allah ka koma garin ku wallahi garin ku ya kone kuma ina dawowa gida ya an yi gobara ko ya mutu saboda wannan tasirin sunan ba a samu suna mai kyau ba to sunan Anas da kanan aka samu Anas namiji Unai namiji Anis namiji akan ce da mace Unai akan ce da ita Unaisa akan ce da namiji Anis akan ce da shi mace Anisa watan daga ɗebe kewa ne me wannan sunan kamar in kana zaune da shi ba za ka firgita ba ba za ka razana ba sannan ko ba za ka ji kamar kai kaɗai kake ba to shi anas sunansa anas ibn malik ibn nadr shi malik ibn nadr tun kafin zuwan musulunci ko kuma in ce tun kafin musulunci ya zo madina allah ya masa rasuwa yana daga cikin banin najjar kuma yana cikin khazraj kun san a madina akwai ausu akwai khazraj to shi anas dan wannan malik ibn nazar ne saboda haka shi sa ake cewa da anas ibn malik annajari alhazraji al'ansari as-sahabi kunga ya tara abinda ake masa ƙari da shi khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam mai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima sannan malamai sun ce huwa ahadul mu'ammarina wal muksirina min riwayati ahadith rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin mu'ammarin waɗanda ake cewa da su mu'ammarun duk mutumin da ishe kar ɗari da ‘yan kai a duniya shi ake tara shi mu'ammar watan wanda ya tsawon rai wanda ya jima a duniya kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke da hadisai da yawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba yadda za a yi kai wa annabi hidima a ce baka san maganganun sa ba Abu Huraira iya kasa kofar gida kuma Anas ya riga shi haɗuwa da manzan Allah amma duk da haka ya kwashi hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana saboda hidimar da iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san hadisan manzon Allah kuma an haife shi a Madina kafin a canja mata suna daga Madina ai daga Yathrib da Madina ana cewa da ita Yathrib akwai ruwayoyin da suka nuna cewar an daina cewa da madina yasriba ko a daina gaya mata wannan sunan ta koma almadina ko ta koma baba ko ta koma ɓaiba tana da sunaye da yawa wanda dukan sun zo a cikin ruwayoyi kuma shi anas an haife shi kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara goma kun ga bayan annabi ya shekara goma da bayyana yana yi wa mutane wa'azi yana karantarwa shekara uku kai ya shekara uku da bayyana a matsayin annabi lokacin aka haifa anas annabi yana maka anas kuma ina yana maka anas yana madina to bayan annabi ya shekara sha uku a maka ya yi hijira zuwa madina a lokacin kun ga anas yana shekara nawa kenan yana shekara goma a duniya abin mamaki anas yana da alaƙa ta jini da shi da manzan Allah a cikin kakan annabi da ake cewa da shi amir ibn hul ibn adi ibn najjar kun ga kakannin anas sun hada jini da kakannin manzan Allah domin kakan manzan Allah abdulmuttalib wacce ta haife shi kakan manzan Allah sunanta salma bintu amr ibn zaid ita wannan salma bintu amr ibn zaid in ka biyo kakanninta daga asad zuwa khaddas za ka cike ne zuwa ga ibn amir shi kuma wannan amir ɗin shine ibn hun wanda kaka ne daga cikin kakannin ana kuma kaka ne daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda masu tarihi suka kawo baban anas malik ibn nazar ya rasu ne tun a lokacin jahiliya daga baya mahaifiyar anas wata ake sa da ita ummu sulaim ita ummu sulaim ita ce mulaika bintu malhan sai ta auri abu talhatal ansari da ta auri abu talhatal ansari kuma ta haifa masa ɗa anas ya kawo shekara goma amma abin mamaki allah ya wa rayuwarsa albarka Kunga a wannan lokacin a nuna mutum a ce ya iya karatu da rubutu da wahala musamman ma ɗan shekara goma to anas kun ga maraya ne ke tunda a mutane in ka rasa uba kai ne maraya a dabbobi in ka rasa uwa kai ne maraya So da ka anas ya rasa mahaifinsa yana tare da babarsa alhali ta auruwan namijin suna tare da annabi ya hijira idawo madina sai babar anas ta yi masa kwalliya ta zo suka gaisa da annabi da suka gaisa da annabi ta ce ya rasulallah ga ɗana nan ana na baka shi ina so idin gai maka hidima wannan ɗan nawa waladun labibun wa katin ina da hankalin gaskiya rasulullah wannan yaban da ta masa ba fa yabo mai irin wannan muke wa ƴaƴanmu ka kalli ɗanka wataƙila ma ɗan ƙwaya ne ka ce aha ai ba dama kana son ko a bashi aiki ko kana son a bashi wani abu ko a kai shi wani matsayi sai ka je ka yabe shi je barna to ita yaban da ta na gaskiya ne shi sa aka ce in kana son ka haɗa wa ɗanka dangantaka da manyan mutane ko malamai ko masu mulki ko attajirai to ka yi ƙoƙarin ka zaɓo wanda ba zai baka kunya ba domin ka je ka kai ɗanka gurin da zai yi abun kunya ba shi kaɗai zai ji kunya ba kai ne za ka fara jin kunya wannan ne zai nuna mana mahimmancin sa ido a kan 'ya'ya. kada mutum ya ɗauka kawai ƴaƴan dai suka faɗo duniya shi ɗa na kowa ne haka ake cewa Eh, ɗa na kowa ne in an masa wata fassara in ka ga bai ba baka gyara in yana buƙatar taimako ka taimake shi amma ba ana nufin ɗa na kowa bane ka watso shi ni in karɓa sau da haka ta ce wannan yaron nawa ina da matuƙar hankali sannan kuma ya iya karatu da rubutu kaga akalla ya iya manzon Allah aikin sakatare sannan kuma ƙarami ne ba shi da shekaru zai iya shiga da fita a gidan manzan Allah annabi bai sai ba na so kun ga yana da nasa 'ya'yan amma duk da haka sai ce na gode na kuma karɓa sai ta ce to yi masa addu'a shi ne aka ce wannan yana daga cikin sunna inda wani mutum da ake masa kyakkyawan zato ka sa’i maka addu'a ko yau ɗanka addu'a wani yana da kyau sai annabi ya daga hannu ya ce Allah ka ba shi kuɗi namun ne ɗan adam ne yake so Allah ka yawaita kuɗinsa Allahumma aksir malahu wa waladahu wa afil umrahu wa ghafir zamba Allah ka ba shi kuɗi ka ba shi ‘ya'ya ka sa ijima a duniya kuma ka gafarta masa a nan suka ce duk mutumin da ya samu kuɗi masu yawan tsiya amma ba shi da 'ya'ya bai more ba kullum cikin takaici zai zauna ga yawan dukiya wacce ya kamata a more a warwasa da kai da 'ya'yanka da 'yan uwa amma ya to ba ka naɗa in ka mutu kaga dukiya sai dai ta tafi wani guri Tun da annabi ya faɗi falalar ka mutu ka bawa 'ya'yanka wani abu lokacin da ya gaya wa sa'ad ice ka bar 'ya'yanka da ɗan wani abu da kaban musu ya farka ba su ba su da ko sun kwabo suna roƙon mutane saboda annabi ya ce Allah ya bashi kuɗi kagan ka samu kuɗi abinda kake bukata ƴaƴa sai Allah ya ce Allah annabi ya ce Allah ya baka Allah ya bashi ƴaƴa masu yawa aka ce idan ka samu ƴaƴa masu yawa baka da kuɗi ka gamu da matsala don ba ka yi ɗaukar ne su ko ta karatu ba ballantana ta lafiya ta sutura ma ciyarwa fatarwa shayarwa ba lai bane ka iya to amma sai Allah ya baka kuɗi ya baka yawan ƴaƴa kuma Allah ya sa ƴaƴan na kirki tunda nan ba zai ce Allah ya baka ƴaƴa ba Allah ya amshi addu'ar kuma a ce an baka ƴaƴa ba na kirki ba saboda ka ƴaƴan Anas ga baki ɗaya na kirki ne aka ce wa afil umra Allah ka tsawaita rayuwarsa wato ya jima a duniya in ka samu kuɗi ka samu yaya kuma baka jima baka mutu baka more ba addu'a ta nauke kenan ta uku ita wa gafir zamba ka samu kuɗi ka samu yaya ka samu yawan shekaru akwai yiwuwar za ka yi shiga a haka za ka iya yin laifuffuka saboda ga kuɗi ga yaya ga jima a duniya sai annabi ya ce to in ma yayi duk abin da aka samu an samu kuɗi an samu 'ya'ya an jima a duniya to in ya yi Allah ka yafe masa tun yana kankani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa wannan addu'a kuma wannan addu'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta karɓi Allah ya karɓi addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam game da ana. Anas ya zauna tare da manzan Allah iya zaman manzan Allah a Madina har ya koma ga Allah ina tare da Anas annabi zai fita anas ya rike fagiri ya rike buta ya rike takalmi ya rike waye sannan annabi ya aike shi gashi yaro karami har annabi zai ce je ka kai yomin kaza akwai sanda ya aike shi ya jima bai dawo ba sai annabi ya bi sawu sai ta a yara ana ta ana ta tsalle tsalle sai lallako ta bayan sai ya kama sa yace wa na kama yace na kama yace ina aikin da ne maka yace au sannan annabi ya sake shi zura da gudu ya tafi je ma'aike ya dawo akwai sanda annabi ya aike shi sai biya ta gurin babarsa ta ce ina za ka sai ce annabi ne ya aike ni ta ce me za ka yi masa ya ce baba annabi ya gaya min saƙon gaya miki sirrin annabin zan gaya miki sai a rufe bakin ka je ka yana ɗan ƙarami amma bai iya faɗar aiken da manzon Allah yi masa ba akwai sanda annabi ya yi amarya babarsa ta je ta kai masa wani abinci da ake sa da shi haita alkama ce da zuma da dabino da wani irin mai da suke sa da shi samin kamar nau'i ne na man shanu sannan kuma da tukui ake hada ake yin wannan abincin wanda suke zuwa madina in dai kana zuwa sahun farko na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam azumin litinin da alhamis ana kawo shi za ka iya cin sa a matsayin abinci ka gamsu kuma za ka iya ajiye shi ya wata ɗaya bai lalace ba in ka ɗauko kawai ka ci sai ka sha ruwa ka ƙoshi sai aka yi irin wannan abincin aka ce a kai wa annabi ba ta shi in ka je ka ce ina gaida manzon Allah ga kuma gudunmawa ta ta aure shine ya je kai wa manzon Allah yake gashi in ji ba ta ta ce tana gaishe ka ta ce kaza ta ce kaza aka ce wannan abincin annabi ya taba Yasa sa aka dinga shigowa mutum goma goma mutum biyar biyar aka yi ta ci ya ragu kawai ba a ci ba wannan ita kuma mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi wa wata mace kyauta ya ba ta sha'ir ya ga wannan sha'ir ta karba ta je ta sa a cikin ragaya ana ɗebowa ana yi har annabi ya bar duniya sha'ir nan bai kare ba sai nan ta ce kai wannan sha'ir bai fita kwano ɗaya ba amma shekara da shekaru ana ta ɗiba ya ƙi ƙarewa bari ta sako da shi tana sakowa ta juye shi ke da ya ƙare shi ne wasu abin suka ce da ba ta sako da shi ba ta bar shi hatta mutu ba zai ƙare ba yana daga cikin mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takfiru ta'am ma kasratul ayadi abinci ya yawaita ga kuma yawan masu cin abincin akwai lokacin da aka aiko da annabi wani abinci wanda ya ka abincin ya ce ka je masallaci ka yi shela ka ce an samu abinci kowa ita ho wannan mutumin da aka turo shi ya dinga inna lillahi wa inna la hawla wala quwwata illa billah za a shiga matsala mutum ɗari uku ya za su yi da abincin nan da bai fita akushi ɗaya ba shi na nabi ya ya sa hannunsa a ciki Da mun gurasa ce aka ce da farfesu ya ce ka a taɓa sai ya zo shi ne fara taɓa sai ya sa a ya gutsar gurasa ya gutsar gurasa ya ɗebi romo ya zuba ya ɗebi nama ya zuba ya ce mutum ashirin su shigo kowa sai ya ci ya bashi yadda yake an ce wanda suka kawo abincin yadda suka kawo haka ɗauka aka mai da mutum da abinci kuma an gama ci to anas ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon zaman da manzon Allah yi a Madina kuma har annabi sai da masa alkunya maimakon sunansa anas yana cewa da shi abu hamza wannan yana nuna mana alkunya ba sai kana da ɗa ba ba sai ka yi aure ba ko niyan aure ne da kai kai ko yau aka haifi yaron an gana ma za a yi masa alkunya a ce abu fulan yi masa alkunya da abu hamza kuma annabi ya mu'amalance shi irin mu'amalar da baba ike wa ɗansa anas ya yi wa manzan allah mu'amala irin mu'amalar da ɗa ike yi wa babansa shi kuma yi masa mu'amalar da baba ike wa ɗansa har ma malaman tana cewa shekarun da anas ya yi wa annabi hidima annabi ya taɓa cewa da shi ne yasa baka yi kaza ba ko me isa ka yi kaza aka ce wai wane ne za a fito da falalarsa nan? haƙurin annabi za a fito da shi a nan? ko bin anas da bai taɓa yin abin asha ba aka ce wannan zai nuna maka haƙurin manzan Allah tun da ike anas ike tsawon hidimar da ne masa tsawon shekaru bai taɓa ɗora hannunsa a kai na da ke nufa ya ce bai mun tsawa ba so da shi ma ɗan ɗa ne ya san abin da ya kamata ya yi ya san abin da bai kamata yi ba kuma abin mamaki ko da aka taho yakin badar kunga yakin badar za ka ce ana shekara na, bai mutu shekara sha ɗaya ba amma da za a tafi yakin sai dai ba annabi sai dai a yanayin shekarunsa ba zai iya yaki ba ya annabi ya je filin daga shi kuma ya bi annabi ya ne wa annabi hidima da komin kaza mi komin kaza rike min kaza da shi aka je amma bayan yakin badar sai da ije yaki tare da manzon Allah yaki yaki har guda takwas kuma ina cikin matasan da aka ce in sun yi harbi baya kaucewa anas an ce inda za ka yi haka da ɗan yatsan ka zai harbe shi yana daga cikin arrumatul mahara Allah ya ba shi iya saiti duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya je ya je yaƙin khaibar ya je fatahu ta'if wannan garin da yake kusa da maka ta'ifa da shi aka buɗe ta'if an je yaƙin hunain da shi an je sulhul hudaybiya da shi an je umratul qada da shi an je fatahu makka da shi an yi bai'atul ridwan da shi wannan kadai ya ishe shi matsayi bai'atul ridwan da yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa isanar da ku wataƙila ma Allah ya ce duk wanda ije yakin badar an yanta shi zai da abin da ya ga dama ba komai to ana sai ya je yakin badar sannan ya je bai bai'atu ridwan wata ake cewa da ita bai'atu shajara laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara yana cikin su kun ga Allah ya ce duk wanda suka zo mu bayar Allah ya yarda da su ya lamunce musu ya amince musu sannan da shi aka je hajjatul wada hajjin bankwana wanda daga ita annabi sallallahu alaihi wa alihi bai ƙara dawa ta hajjin ba kafin shekara ta zago annabi ya koma ga Allah bayan annabi ya koma ga Allah sai na bakar ya zama shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin sayyidina abubakar an samu matsala mafi yawancin kabilun laraba sun yi ridda domin an ce in ban da masallatai guda uku sai wani masallaci guda ɗaya a bahrain su kaɗai suka rage ake sallah larabawa wanda suke san gefe duk sun koma addininsu sun ce su ai daman dan annaba ake kuma ya koma ga Allah to wani addini kuma za a yi sun manta da wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين kun ga wannan tana daga cikin ayoyin da sai na umar ya ce wallahi na manta ta lokacin da rasuwar manzon Allah ta dake shi yace inda ka san ban taba karanta wannan aya ban ma san da ita ba yace idan sai ya rufe yace duk wanda ya ƙara cewa annabi ya yayi wafati wallahi sai na sare makka sai da sai na abubakar ya hau kan mumbari ya ja wannan ayar ita sai na ji kamar yanzu aka saukar da ita ya ake ban tuna ta ba to laraba da yawa sun yi ridda wasu suka ce kai a kyale su tunda addinin nan an ce la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al ghayb kowa ya san gaskiya saboda haka wanda ya bi gaskiya shikenan wanda bai ba a bashi sai na abubakar ita a ita duk wanda ibar addini sai na yaƙe shi haka ya dawo wasu suka ce za su yi addini amma ba za su ba da zakka ba Ya ce wanda iraba raba tsakanin sallah da zakka sai na yaƙe shi yace kai ko da bai baibayi kake bayarwa matsayin zakka a zamanin manzon Allah yanzu annabi ya bar duniya kake ba za ka bayar ba sai na yaƙe ka to duk wannan yaƙe-yaƙen da aka yi an je da Anas ibn Malik babban yaƙin ma da aka sha wahala a cikin hurubun ridda shine waqa'atul yamama wanda sai da aka kashe sahabi mahaddasin ƙur'ani gangaren sai da aka kashe guda saba'in har sai da aka ji tsoro aka ce yi ƙur'an nan ba za mance shi makuwa manya-manyan alarmomi duk sun mutu an ce yana daga cikin abin da ya sa aka ce a rubuta alƙur'ani a tattara shi guri guda da a rubuce shi amma wani yana da sura ɗaya wani yana da biyu wani yana da uku aka ce a tattara shi guri guda to wannan duk yaƙe-yaƙen da aka yi anas yana daga cikin waɗanda suka je bayan an gama hurubun ridda mutane sun koma kan addini abuwa sun zauna ƙasar bahrain wannan dai ƙasar da kuke ji 'yan ƙanƙanuwar ƙasa ce daga cikin ƙasashen larabawa tana daga cikin ƙasa watan ƙasashe tun a wancan lokacin wanda allah ya ba su ƙarfin tattalin arziki na kuɗi dabbobi da kuma kayan noma to in suka kawo zakarsu tana da yawa tun zamanin manzo Allah suna kawo zakka sai na abubakar sai ce ina son zan tura wakili domin ya je ki zo da zakar mutanen Bahrain amma wanda nake so na nada ana sai kira sai na umar yace ina son na nada su wani aiki na amana me kake gani sai ya tantanta kuma zai iya saboda kaza da kaza ya faɗi falalarsa saboda haka na abubakar ya tura anas zuwa bahrain domin ya je ya tawo da zakata mutanen bahrain lokacin da i dawo madina ina dawowa sai ita rasa yana abubakar ya rasu har an riga ma an zaɓi na umar a cikin ya zama shi ne khalifa na biyu daga cikin halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin sayyidina umar an yi ta abin da aka kira shi da fatuhatul islamiyya an ta kai musulunci lunguna da sako wanda da bai je ba daga cikin guraren da aka kai musulunci an kai musulunci bangaren iraki wanda iraki wani bangare ne a wannan lokacin wanda farisawa suke wa laraba mulkin mallaka an kai siriya ƙasar sham kenan wanda yanki ne na ƙasashen laraba wanda rumawa suke wa mulkin mallaka sai na umar ya nada kwamandojin yaƙi ya tuttura su domin su shigar da musulunci waɗannan gurara to ɓangaren iraki wanda aka yi kai addinin musulunci kwamandojin da aka tura anas ibn malik yana ciki kuma da shi aka je aka yi wannan yaƙe-yaƙen a tarihi za ku ji akwai wani yaƙi da aka wanda ake kira shi da ƙadisiya shi asalin ƙadisiya guri ne to anan aka haɗu anan kuma aka yi wannan yakin daga nan aka karya farisawa masu bautar wuta kuma daga nan ƙiyayyarsu da sahabban manzan Allah ta motsa kuma shi ne har yanzu ake fama da wannan matsalar mutanenmu wanda suka shiga cikin wannan innar din ba su gane menene isa su suke da hikidi akan sahabban manzan Allah ba kun ga sayyidina Umar ba yadda za a yi farisawa su yafe masa dalili saboda shi ne halifa kuma shi ya hura wuta sai da aka karya farisa aka cike da yaƙi kaga ba za su yafe masa yanzu duk mutumin da ya zo gidanku na gado bai siya ba ba a ba shi kyauta ba bai nemi izininku ba bai biya ku diya ba ini ƙeƙimayen muku da shi titi ana ficewa tsakaninku da Allah za ku iya yafe masa in ma ya fi ƙarfin ku ba dai sai dai ku shiru ku dinga ganin sa in kun ganshi ana masa yalla bai in kun ganshi kuna yalla bai amma a zuciyar ku zagin sa kuke to su matsalar su me yasa aka kai musu addinin musulunci aka hana su bautar wuta sai na Umar ba yadda za a yi ba yadda za a yi waɗanda suke da wannan aƙidu na mutanen wannan bangaren su kasa zagin sai na Umar shi kuma Anas laifinsa kun ga hidimar da iyo manzon Allah amma shi ma in kuka ji zagin da ake ba sai ku mamaki laifinsa guda ɗaya ne daga cikin manya-manyan garuruwan faris a wani gari da ake sa da shi Fustur. shi Fustur babban gari ne wanda ike mai ganuwa wanda in dai da niyyar mutanen garin su buɗe ƙofa ne ko ka ɓalla ƙofa ka je ka fito da su ba za ka iya ba sai da sai na umar ya tura sahabbai na mayaka mutum dubu talatin sai da suka kewaye garin sai da suka yi wata goma sha shida ba su iya karɓo garin ba wata goma sha shida ba sun yi wa garin kawanya ba shiga ba fita amma da abincinsu da komai sun ki fitowa sai dai su leƙo ta sama su yi muku ruwan kibiyoyi haka sabai suka zauna sai da suka yi wata goma sha wata goma sha takwas kai sannan suka gaji bayan abincinsu ya ƙare suka buɗe ƙofa ashe sun buɗe ƙofa sun tanadi mayaƙa mutum dubu ɗari da hamsin sahabban manzo Allah suna faɗawa ciki aka yi musu kwab ɗaya aka ce tun da ake yaƙi an ka cire irin su ƙadifiya da wani yaƙi da ake kira wata ma'arkatul waƙusa ba a sami yaƙin cikin gida da aka yi shi ba wanda aka kirawo shi min ashirasul ma'arik wanda sahabban da suka zuba suka faɗi suka mutu Allah ya yawa da su amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum dubu talatin haka aka dinga fafatawa sai da suka karya mutum dubu ɗari da talatin da ɗari da hamsin suka kama gwamnan shi ne kamar wakilin ƙasar faris a gurin suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi suka Anas ɗan marik duk lokacin da aka ce za ka tuna fasihu tustur sai fashe da kuka sai ya jima ina kuka ce Anas ne za ka ke kuka gashi an ci nasara ice mun ci nasara amma mun sha wahala ita sahabbai sun faɗi ice sannan kuma abin da nake takaici tun da na gamu da manzan Allah har aka zo wannan yakin ban taɓa yin sallah ba a akan lokacinta ba ita amma a wannan yakin mun fara nasara ta zo an buɗe gari mun afka daidai lokacin a salatu khairun minan naumi ita amma wallahi da aka dinga yaƙi sai da azahar sai ba mu san lokacin sallah yayi ba sau da masifa ita to daga cikin abin da yake kona min rai masifar da muka samu kanmu a ciki ba mai sallah akan lokacin ta ba ita musamman sallar asuba wanda na ji da kunne na manzon Allah ina cewa man sallal fajr ma'al jama'a fa huwa fi zimmatillah duk wanda yi sallar asuba a jam'i ya shiga cikin zimmar ubangiji duk wanda ila ku ce maka hanci ka jira Allah ne zai saka maka in kana son ka zama duk wanda ya taba ka ya taba Allah to ka dinga zuwa sallar asuba a jami'i duk wanda ya cuce ka kyale shi ka tsara masa ido za ga abin da Allah zai masa domin ya taba wanda Allah ya ce ni ne zan shi kariya shine ma'anar zimma watan ka shiga cikin kariya ta ubangiji ka shiga cikin tsaro na ubangiji ka shiga cikin kulawa ta ubangiji ita wannan kulawar sai da suka yi min hasada suka yi mana bakin ciki wannan kulawar ta rana ɗaya ba mu same ta ba mu yanzu saboda Allah sau nawa ne ma ba tashi sallar asuba sallar asuba nan ma ba dan ma dai kada a ce ba ma zuwa ba ma ba sai mu ya shiru ba kawai ita ai ba sai ya zo ba ta yi duhu da yawa kuma wannan lokacin shine bacci ya fi daɗi akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ya shekara arba'in takbiratul ihram bata kubuce masa ba akwai lokacin da aka ce ibnu umar ya taho da shi da wasu mutane suna sauri za su masallaci suna towa masallacin suka tara an ce assalamu alaikum ita ya ga mutane sun fara fitowa daga masallaci ce a guje haura wani kango buya domin kada a yi ido biyu da shi bai samu jam'i ba a yi ido biyu da sabon manzo Allah bai samu jam'i ba shi yana ganin karshen matsala ya zo to mu menene ake jin kunya kada a ganka kai ita sallah tun da kun ga Allah ne yake da ladanta ko ba nan ake bayarwa ba ko mutane ba su ganin ba wani in ka je ba wani kati za a baka ba ce ka karbo na gasa sai aka yi a bari sai an je can za ka karba shi sa ba a damuwa to da shi aka je aka yi aka yi wannan yakin sannan shi ne aka ba bayan an ci garin da yaƙi shi aka ba wa hurmuzan shi ne kwamandan da ike kula da wannan garin tustur aka taho da shi ya kawo shi madina a matsayin fursunan yaƙi to bayan an gama fituhatul islamiyya shi anas mai kwanye dawo madina sai yi zamansa a basra cikin iraki kenan sai ya zaman sa nan ya sami gida in zauna hikimar zaman sa nan gurin domin ya karantar da mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mutanen da ya karantar da hadisi ba wai irin kamar mu mun taru anan muna wa'azi ba mun yi junan mu nasiha wanda zai iya cewa haddasa ni anas ko akhbarani anas ko qala li anas ko sami'tu min anas irin waɗannan mutanen ba za ka iya kirga su ba waɗanda sun yi ruwaya kai hatta sahabban manzon Allah ko da suka yi ruwaya daga gurinsa domin akwai maganganun da annabi yake keɓantar anas da shi wanda ba wanda ya gayawa saboda yawan zaman da yake tare da manzon Allah manzon Allah ikan keɓance shi da wasu hadisai da kuma wasu bayanai wanda wani bai san da su ba to anan a wanda za mu fahimta matsayinka da darajarka da ƙimarka da falalarka ba ta sa mutanen da ba su san falalan masu falala su faɗa ka ba shi sa abin da yake faruwa mu a nan don kun malamai ana bin malamai ana kakkakewa ana gaya musu maganganun da aka ga dama ana aibata su ana hantar su ana waye kakku yi mamaki ba wani abu bane wani wanda wata suna ce ta rayuwa kuma wanda bai kai matsayin ba shi ba za a taɓa shi ba duk lokacin da kaga mutane suna ta kokarin sai sun yakushe ka to ka kai matsayin in ba kai matsayin ba da zai yakushe ka kamar in ka zama mutumin kirki a cikin al'umma laifinka guda ɗaya zai yaɗa ungoku amma wanda ba mutumin kirki bai na ruwan wani da shi shi sa wani malamin yake cewa kaga mutanen kirki wanda suke bin Allah kayansu farare ne sal mutanen da ba na kirki ba wanda ba sa bin Allah kayansu su dukun dukun yake ko baki ne ma dan ka shafa manja a jikin bakin kayawa zai gani wanda isa kofulin in ka shafa masa manja za a gani ko za a gani ba sai ce to mutanen kirki kayan farare ne fal jikin su haka yake da sun yi laifi yanzu za a gani shi sa ake cewa mutanen kirki su kafa kafa amma fa kada ka ce dan wane mutumin kirki ne ko dan wane malami ne ko dan wani ɗalibin ilimi ne ko don wani kaza ne wa ba zai yi laifi ba ba mala'ika bane ba annabi bane zai iya yin kuskure abinda ake so idan yayi ba daidai ba irga alherinsa sai ka ga da alherinsa da tsayasa wanne ya fi yawa idan alherinsa ya fi yawa sai ka ce to na yafe masa saboda alherinsa to ku duba wannan mutumin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi wannan addu'a wanda iwa addinin musulunci irin wannan gudunmawar lokacin da rigima ta mulki ta zo ita ce siyasa duk wata rigimar mulki ta ake sa da ita siyasa abdullahi bin zubair yana maka muawiya ibn abi sufyan kun ga shi ma sahabi ne yana sham bayan rasuwar ali bin abi talib kun ga mu'awai shine i zama khalifa wanda wasu sun dan ja amma saboda gudun kada a yi fitina don musulmi su zauna a dunkule kada su yaƙi junansu aka haƙura to lokacin da mu'awiya zai ya kusan rasuwa ya yi wasiya ya kuma kira mutane ya ce a zo a yi wa ɗansa yazid ibn mu'awiya a yi masa mubaya kun san me hikimar yin wannan saboda mulkin a lokacin ya fara lalacewa dama annabi ya ce za a samu khilafa alamin hajin nubuwa khilafa alamin hajin nubuwa khilafa alamin hajin nubuwa khilafa alamin hajin nubuwa thumma yakunu mulkan azudan da ƙarshe zai zama bakin mulki to daga lokacin da aka fara mulki an ce daga lokacin sai na mu'awiya ne saboda mutanen sun canja sabai da yawa da sun kare mutane su ma wanda ake wa mulkin su ma sun canja ba irin sahabban bane saboda suna buƙatar sai an samu shugaba wanda zai rufe ido su kuma sahabban manzo Allah ba za su iya rufe idan su ba dan sahabi ba abin da za ka yi masa kawai kashe ka to mulkin kuma in dai irin wannan na duniyar ne akwai abin da yake zuwa ta kila ma kana kallo za a kawo maka a sa hannu a kawo da wani ka ce to a je a kawar da shi a ce to an je lahira ka ce bari mu je dai tukuna Shi ne mulkan abudan ɗin so da haka a irin wannan lokacin da za ka ɗauko sahabbai da suka rage ka naɗa suka ce zama khalifofi to da wasu barnar da za su yi ba tsinkanuwa ba ce su ba sahabbai ba ne wanda suka zo baya sai aka ce to a ɗauko ɗan zamani irin sa haɗa su da yazidu yazidu kowaye kai yadda kake shi ma haka yake to sai zama to an ɗan samu ja a lokacin yazid ana dan abin nan to abdullahi bin zubair yana bangaren maka da madina suna kusan kamar shine mai fada aji saboda aka sai i naɗa kansa ita shi ma khalifa ne bayan ah, yazid ibn muawiya ya rasu lokacin mulkin ya koma wajen marwan ibn al-hakam kaga an dawo maganar banu umayya kenan ko to lokacin mulki bayan ya koma nan da mulki ake son nan ba wai khilafa bane to an samu mutane da suka dinga babballewa suna yin tawaye wanda suka nada kansu a matsayin khalifofi akwai wanda ake cewa da shi Abdurrahman ibn al-Ash'ar a Iraki ne sai tsinke Iraki daga cikin daular musulunci ce shi ma ya zama khalifa nan Abdullah ibn Zubair sai shi ma ya zama khalifa to anas yana basra kaga yana cikin iraki abdullahi bin zubair tunda ya san sahabi ne sai ya aika masa da takarda yace da Allah a inda kake nan ka dinga bada sallah limanci fa kai aka saka shi ba gwamna ba ba hakimi ba ba dagaci ba ba mai unguwa ba lokacin hajjaj ibn yusuf sakaci shi kuma ina yana sarkin yanka duk inda aka ga mutane za su dan tawaye sai a tura shi shi hajjaj yana da abubuwa da yawa wanda tarihin ba daɗi kuma yana da alherai da yawa akwai abubuwan da babu su a cikin alkur'ani hajjaj shi ya yi su domin a samu sauƙin karanta alkur'ani domin an ce rama ne gangaren da aikinsa ma karantar da alkur'ani ka gan shi gaba ba zai ci ziyatsa ba aka je aka nemo shi aka jawo shi ana dan tafiya da shi har aka naɗa shi aka ma dpo irin na wancan zamanin daga dpo ya zama wane ne ana tafiya ana taima har aka yi masa kwamishinan 'yan sanda da waye daga nan lokacin ne aka fara gano wani iri ne haka shine kawai sai aka naɗa shi aka yi makwamanda duk gunda aka samu wani tawaye sai a tura shi akwai garin da ije ya hau kan mumbari ya sallama ya rufe fuskarsa ita amirul mu'minin ya turo da takobi guda biyu ɗaya na rahama ɗaya na azaba amma wallahi na rahama ya faɗa a hanya in yace da kai zauna in ka tashi sai ya kashe ka in yace kan wanda ya fito da daddare in aka yi kasibar da kai sai ya kashe ka to lokacin wato wannan suna kawo mana ba wai sau nake faɗi wannan tarihin ba an yi tarihin mutane wanda suka yi zalunci da yawa kuma sun zo sun fice ita daman haka rayuwar nan take in ka shuka kirki sai ka tafi in ka shuka abin tsaya sai ka tafi duk abin da kai sai ka tafi babu wanda zai zauna wa ma anna li basharin min qablika al-khuld inda akwai wanda za a wanzar da shi da sai a wanzar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sai aka ce koma ga Allah kuma iya dai koma ga Allah wanda ba irin mu bane mu in ka mutu kawai ba za a gaya maka ba ko notice ba za a baka ba amma shi sai da aiko masa ya kashi da? in ka yadda ka taho in baka yadda ba kuma ka ci gaba da zaman ka to a lokacin anas yana basra ta yankin iraki aka tura hajjaji sau da aka hajjaji ya fitine shi da yawa domin sai da ya sa aka kamo shi duba sahabin manzan aka zo da shi gabansa ya gaya masa kalmomi masu ciwo wanda suke nuna muzantawa bayan ya gama faɗa sai anas suke cewa ya kai ranka daɗe da wa kake wannan maganan ne wa kake nufi ita kai nake nufi ita ni ita ni fa kai fa yasa aka saka sanfi na karfe a wuta aka buga masa aka yi masa santi na wuta a ana kiransa wai aka sa masa sunansa a atikul hajjaji watan kati sa'a hajjaj ya yanta ka da tuni ka tafi lahira domin yi masa magana ya ce wallahi sai na tumfike ka yadda ake tumfuko karo daga jikin bishiya ita kuma sai na subale fatar jikinka irin yadda ake subale fatar damo shine wannan maganganun suka yi ne ce wai da wa kake ne ayyuhal amir ita da kai nake shi ne sai bayan ya baro gurinsa yake gaya almajiransa ita fituna kawai na guda da na gaya masa kalmomin da a take zai kashe ita amma ni ba dan rayuwata ba kawai fitilar da za ta haifu a ce an taɓa wannan dattijan mai furfura wanda ya ƙare rayuwarsa a cikin yiwa manzon Allah hidima ba musulmin da zai haƙura sai ya zamanto shi sa ake ce akwai abin da yake buƙatar kanka ce kai aka taɓa amma sai ka haƙura domin al'umman musulmi jinin su ya tsira Mutuncin ka aka taɓa domin mutuncin musulmi ya tsira sai ka haƙura duk maganar da aka gaya maka ba ko abin da aka gaya maka za ka rama shi sa duk malamin da ya ɗauko kansa aikin in an zage ni sai na rama zai sha wahala akwai cikin malaman musulunci wanda in ka zage shi ya tabbatar ka zage shi an zo an gaya masa yaji ko yaji da kunnansa sai je kasuwa sai iyo ce bane ya haɗa kayan alata sai zai sallama da kai ah, karan sana ina gajiya ina ji abubuwan arzikin da aka yi mana ga wannan sai ta ce zagin sa fa kai amma sai ya kawo maka wani abu akwai wanda in ya ji ka zage shi tunda an yi giba sai ce na samu labari ga turare ga kaza ga ɗan kayan sawa wannan hasalarka da kake mana kyautar ta Allah ya saka maka da alheri sai ga mutum ya abin nan kuma ina gaya muku yanayin duniyan nan idan mutane ba samu zuciya irin ta sa'anas san malik ba ba za su yi karko irin na sa'anas ba shi sa anas ya koma ga Allah lani lafiya amma mu fa yanzu wani ya kwanta bacci sai ya kasa bacci ya tashi ya miƙe a tsakar gida ya yi yawo ya yawo ya shiga gida in matarsa ce lafiya ce na ruwanki saboda abin da yake cinsa a ransa ya kasa haƙuri kuma ka ce ba za a taka ka ba ba za a zage ka ba ba za a yi maka komai ba akwai matsala aka ce duk wanda baya son wani ya soke shi ko wani ya taba shi ko wani ya gaya masa bakar magana to ya fi kowa tsiya a unguwarsu kun gane tsiyar da nake nufi watan ba wai shakiyanci ba ya zamanto da talauci da fatara da jahilci da rashin matsayi ya zamanto duk ya haɗa wannan abubuwa sai ka yi zaman ka ka shiga ka fita ba a ruwan kowa da kai amma da an gano wani dan haske a jikinka yanzu na za a fara zagin ka kuna ina za a ce idan an malami ne in yi wa'azi a zuciya dan rabu da su da Allah ba dan Allah ke yi ba wa shiga su ya gano Allah ne sa abin da yake zuciya ko kuma ga wani mutum yayi kuɗi yayi kuɗi sai a ce kai dan kungiya asiri ne a faɗi wani abin da wanda bai dole sai an ɓata ka ko a ga wata mace ta yi lullubi ta sa hijabi sai a ce munafikan kenan amma da za ta fito tsirara ta furba da zai kula da ita so da ba ta da wannan kima to an ce wannan maganar da hajjaji ya gaya wa anas Allah ya kare da a gare shi da ita da yake ya ce wai da wa kake ne Ko wa kake nufi ya ce kai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so da ya san maganar ta girma sai anas ya ɗauko takarda ya rubuta wasiƙa ya aika wa abdulmalik ibn marwan wanda shine khalifa kuma shi ya naɗa hajjaji ya ce na rubuta maka wannan wasiƙan ne domin in sanar da kai wani abu ni anas na yi wa manzan Allah hidima ba dare ba rana shekara tara ice kuma na rantse da Allah da yahudawa ko 'yan mishar za a nuna musu wani mutum a ce ya yi wa annabinsu hidima kwana ɗaya sai sun mutunta sai sun girmama shi ita mai yau ga musulmi wanda yi wa annabinsu hidima ga abin da ake cewa da shi an daidaita ni da kowa duk wulaƙancin da ake kowane mutum nima shi ake mun shi ne aka ce abdulmalik ya kasa zama ilike ya ce a maza a rubuta hajjaju a ce takarda ta tana zuwa gurinsa ya je ya faɗi a gaban anas ya ce ya tuba ya nemi gafarar shi ne hajjaji ya je ya ba shi hanzari ce wallahi shi ba haka ike nufi ba saboda cikin 'ya'yanka akwai 'yan taraki kaji akwai wanda sun shiga harkar siyasa da yawa to don me ba za su shiga ba su ba mutane ba ne idan babansu shi ya kame ba ruwansa da duniya ba su a ce ba su shiga duniya ba ko duniya ta wasu ce su kaɗai Allah ya ba shi ‘ya'ya da yawa an ce sakamakon addu'ar da annabi ya masa da hannunsa sai da ya binne ɗa 129 tsakanin ɗa da jika da hannunsa nasa na cikinsa sai da ya binne 129 sau da yawan ‘ya'ya annabi ya masa addu'a a malahu wa waladahu wa fil umrahu sannan sai dai shekara 120 bai mutu ba to ko shekara 120 kai a duniya in ba dan addu'a manzon Allah ba matan ka nawa ne da zaka haifi wannan yaya matan ka nawa ne kadara ma kana da kwarakware guda nawa zaka yi rikewa kwarakwara tunda a wancan lokacin nasu akwai bayi amma ƴaƴansa na cikinsa wanda ya haifa tsakanin ɗa da jika Allah ya yawa da su to sai aka cewa ‘ya'yansu suna shiga siyasa sun shiga gwamnati tunda babansa bai shiga ba ya za a ce ‘ya'yansa ba za su shiga ba sai a hana 'ya'yansa shiga kasuwa sai a hana ‘ya'yansa duk wani abin da raguwar mutane suke in dai ba sako bane ba laifi bane dan me za a hana ‘ya'yansu kamar dan malami ne sai a hana dan malami sakat kamar yadda cewa malamin yanzu musamman a wannan zamanin sai a hana malami yanzu wasu in wani malamin yanzu ya je ya gaji da darasu ya gaji da bada ya gaji da muhadara ya gaji da karantarwa ya ga ba a kawo sadaka sai je bude shago ya siyo masara ya kasa dankali sai a dinga kar musalla ne lafiya kuwa lafiya ba su ɗaunoyin ba kuma sun ce ba za ta je kasuwa ba ya kamata su ɗaunoyin ka sai su hana ka ka je kasuwa ka zauna kai ta ba su karatu to wannan kamar yadda malamai suka faɗa cewar anas yana daga cikin mutanen da suka yi tsawon rai kuma a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ƙarshen sahabin da irage a yankin iraki kafin rasuwarsa sannan shi ne sahabi na ƙarshe da irage wanda isalla a alƙibla biyu ya kalli kudus ya kalli maka tunda wannan ba kowa ne mafi yawancinsu wanda aka yi juyi alƙibla suna raye da sun mutu amma anas dan malik Allah ya masa tsawon rai ya ga lokaci mai yawa kuma ina daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in dai kana son ka koyi sallah irin ta annabi ka kalli sallar ana Abu Huraira yake cewa tun da nake ban taba ganin mutumin da sallarsa kai kama da sallar manzan Allah ba irin ana akwai ana ibn muhammad ibn sirin shi ne ike cewa ni ban taba ganin mutumin da ike kiyaye sallah a kan lokaci ike yinta kamar yadda ika mata ina halin tafiya ko ina halin zaman gida ba irin anas Allah ya kare da a gare shi ko mutum ne mai yawan nafila an ce in ya dinga nafila kafasa sai ta kumbura har sai ta tsage jini yana fitowa so da su sahabban manzan Allah sallallahu da kuka gansu nan watan sun yi watsi da duniya ne kun ga shi ga kudin bai rufe masa ido ba duk abin da ya taba kudi yake zama saboda addu'a manzan Allah bai san babu ba bai san talauci ba bai san rashi ba ko babu wani wanda yake karkashin sa wanda zai ce ya rasa abin da yake bukata inda na duniyan nan akwai wani jikansa wanda ake sa da shi sumama ibn abdullah yake cewa ni ban taɓa ganin mutumin da in ya tsaya ina sallah yake tsawaita irinsa ba wannan ba ana yi muku magana kan sallar farilla ba ne sallar farilla so ake ka kalli wanda ya fi kowa rauni kai irin sallarsa sallar nafila kai kaɗai ne kai ta sallarka in ka ga dama ka kwana kana yi a tsaye kuma abin mamaki duk da yawan hadisan da ruwaito daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an ce yana yin taka tsantsan duk lafazin da yake kokwantan haka lafazin yake daga manzan Allah baya faɗa in ya faɗa sai ya ce auka ma ƙala sai ya ce kamar dai haka nake jin manzon Allah ya faɗa au qariban minhu ko yayi dab da abin da manzon Allah ya faɗa saboda ina taka tsantsan wanda zai nuna mana yadda ya kamata ma mu dinga taka tsantsan wajen faɗar hadisan manzon Allah akwai lokacin da na Aisha ta ji wani ya zauna ina ta bayani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi ta leko tace kai ibada shiru duk kana nan aka faɗa kashi ta cewa qala rasulullah qala rasulullah su sahabban da suka yi zamani da manzo Allah su ma kaffa kaffa suke yi saboda gudun kada ka faɗi wani lafazi ba haka annabi ya faɗa ba suna jin tsoron man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan shi yasa suke wannan takatsan tsantsan sannan Anas dan Malik yakan ce da almajiransa da ƴaƴansa yakan ce ya baniya qayyidu hadha al-ilma bil kitab wannan ilimin da kuke saurara ku dinga rubutawa shi sa suke cewa wa al'ilmu saidun wal kitabatu qaidu ilimi ka farauta ne in ka farauto naman dawa in so kake zauna a gurin ka sai ka daure shi dan kai ya gudu to haka na ilimi in ka same shi aka ce ka rubuta sai i zauna shi sa da yawa daga cikin malaman tabi'ai masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Anas ya rasu suka ce sun shiga cikin ra sun shiga cikin dimuwa saboda a lokacin yana daga cikin sahabban da suka rage akwai wani malami da ake cewa da shi qatada ibnu du'ama ita lokacin da Anas dan Malik ya rasu akwai wani malami da ake cewa da shi muwarriqul ijli shine yake cewa zahaba nisful ilmi Anas ya rasu aka ce Anas ya rasu sai ce to rabin ilimi ya tafi sai suka ce haba daga ka anas ya rasu shine ya rage daga cikin sabon mazala sai ka ce rabin ilimi ya tafi sai kwarai kuwa yace duk wani mai son zuciya in ya kawo mana wata magana ita daga wajen annabi take ta sake sa muke muje je gurin anas mu ce faɗi me kace annabi ya ce sai ce kaza ne in gaskiya ne anas ce ya faɗa in bai faɗa bai ce ƙarya yake yace yanzu gurin wa zamu je wanda za mu je gurin ya tabbatar mana da wannan maganar annabi sai ko ba maganar annabi ba ya koma ga Allah saboda haka jama'a a rayuwa Anas dan Malik tana cike da abubuwa da ban mamaki kuma tana cike da ilimi tana cike da darasi tana cike da abubuwa na hikima wanda karanta su da karantarwa da mutane musamman matasa zai ƙara sawa su jajirce zai ƙara sawa su zo mutanen kirki daga cikin abin da malamai suka ce za mu ɗauka a cikin rayuwa anas kun ga hidimta malamai da aka ɗauka wayo ne yanzu albarkar da zai jawo maka in baka ganta ba 'ya'yanka za su gani an ba su gani ba jikokinka za su gani kun ga yanzu ai ko ta'alimul muta'allim an daina karantawa saboda ana ganin ai yayi nisa da wannan littafin na mutan da ne ko wani malami da wasu ɗalibai sun je can ɓangaren wajen maro sun yi karatu yankin ƙasan irin su bukhara da Suwani ne nan sun yi karatu sun dawo sai malamin da suka je suka karatu a gurinsa sai ya kawo ziyara garinsu kowa cikin waɗannan almajiran suka zo suka gaida malamin suka ɗan yi masa hidima shi kuma wancan ya ƙi zuwa sai daga baya zo ice ya baka zo ba suwana da suwana sun zo ice eh to wallahi wani abun ya ɗauke min hankali yace yace za ka samu karatu amma ba zai albarka ba wato in an yi karatu in ba hidimta malamai bai suka samun albarka ba shi sa kuke ganin wannan karatun namu na zamani yanzu mutum sai ka je ka karantar da shi a aji in ya ganka ka zo fitowa sai ce ga mugun nan ya tafi. malamin ka ga mugun nan ya tafi. duk muguntar da malamin ka ya maka bai kamata ka ce da shi mugu ba wallahi ma ina gaya muku a tarihi akwai malamin da yake suna ɗaliban sakannuka ku kore su za ku yi mamaki ku ji wane ne ibnu jarir tsabari shaikhul mufassirina idan ɗalibai suka taru a kofar gidansa sai ya bude taga ta bene in ce kai suwaye na kar wata lamu ne kai tashi fita ka bani guri sai kai kai ma tashi kai ma tashi bambun kofar gida duk sai ya kokore su sai kun fara tafiya sai ce wani dawo wani kai ma dawo ku hawo sama kai ilimin ne kake so ce ilimin tafsiri sai baka kai ilimin ne kake so hadisi sai biya maka malami akwai malamin da aka ce in ɗalibai suka taru yana da kalluka sai bude musu kofa sai su raka ɗaliban a guje wannan suna yi ne haka domin su ga waye ke son ilimin da gaske waye baya son ilimin da gaske wa ke son ilimin wane ne kuma zai iya haƙuri duk wanda bai yi haƙuri da watan matsalan malamai ba to zai mutu da jahilcinsa ko ka ce wai malami sai ya zama yadda kake so tukuna sannan zaka je gurinsa ka kai karatu ba ruwanka da matsalar malami ana son da yake kamu za ka nemi malami ka nemi mutumin kirki mai takawa mai kamantawa na aiki da abin da yake yi amma in dai yana da abin da za a je a nema a gurinsa sai ka je ka nema ka kyale halinsa ka ɗauki iliminsa akwai wani malamin mu da ya karantar da mu a madina ba na son na kama sunansa watan ni tun da nake dai tun da muka shiga madina ni ban taɓa ganin malamin mai nuna isa irinsa ba amma kowa ya san malami ne ba wani ɗalibi da yake jituwa da shi sau da yanayinsa amma ana son karatunsa malaminsa da ya biya masa karatu shi ne sheikh muhammad salihul isaimin aka zo ya je ce yana son ya rubuta masa takardar shaidar tazkiya irin da wacce ake rubuta nan ya je gurinsa tazkiya ya ce to ni dai yanzu zan rubuta taskiya akan cewa na yadda ka san karatu malami ne amma wallahi halinka ba zan iya mata taskiya ba a gabansa igaya masa haka ice uzakki ilmaka wala uzakki khuluqaka zan iya wa ka taskiya ban ba zan yi wa ka taskiya ba to saboda haka wannan darasin da zamu ɗauka a ciki haƙuri da malamai haƙuri da iyaye kun ga Anas dan Malik bayan ya giro bai ce da baba sake ni na gaji da wannan bautar da nake yi ba yayi zaman sa a gurin manzon Allah bai koma ba ya tilawa baba sa kasa a fuska kuma za mu ɗauki darasin haƙuri a rayuwa duk abin da ka sa a gaba kake so ka cimma kake so ka samu sai ka yi haƙuri in ba ka yi haƙuri ba za ka samu ba kuma mu koyi rashin girman kai za mu koyi cewar matsayinka ba zai hana a taɓa ka ba don kada wani ya taɓa ka ka je gida jininka ya hau an taɓa ka ni yanzu kamata kamata ni to an taɓa anan kun ga har tsakiya aka yi masa ta wuta da sitamfi na ƙarfi kai yanzu an tambaye ka kai waye kai wannan fa'anas, ibn Malik khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi aka yi wa wannan kai kuma da aka tashi kawo ka ma sai aka kawo ka a wannan zamanin kuma ma ba a kai ka Madina ba a kai ka maka ba sai aka kawo ka kaga kai kamata ka yi hakuri kai kamata ka daure kai kamata kai kawaici sannan wannan za a yi daɗa nuna mana iyaye ya kamata su sa ido akan ‘ya'yansu iyaye ya kamata su fahimci cewar su iyayen ne watan uba ya zama zai iya ba ɗansa umarni nan za ka yi shi kuma ɗan an ba shi umarni ya sai na yi can sannan wani yana nuna mana yin addu'a wa iyaye yin addu'a wa ‘ya'ya neman addu'an mutanen kirki ba ƙanƙanin abu ne a cikin rayuwa Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda za mu koyi da abubuwan da suke cikin rayuwar waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu ya sanya albarka a cikin rayuwar ƴaƴan mu ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira wannan ko munasaba ta aure da aka yi Allah ya sa a zauna lafiya Allah ya sa abokiyar zaman su ce waɗanda ba su yi aure ba Allah ya hore musu abin da za su yi waɗanda suka yi Allah ya haɗa kansu ya sanya albarka a cikin auren da aka yi wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi ah, ba don yanayin lokaci da ya taho ba da mun ce malam ya ci gaba to amma saboda gashi ba a yi sallah ba kuma ga lokaci ya tafi kuma malam ya ɗebo bayani wanda yake muka saurari bayanin za mu ga hadisai ɗaiɗaiɗai ya kawo mana hadisi kimanin kusan ashirin da bakwai saboda haka za mu ga malam a shirye yake za ku ji daman kawai mun faɗi sunansa ne ba mu faɗi wane ne shi a ina ya karatu ba daban wannan ba shi ba shi kadai ne zai bayyana wane ne kai ba amma bayanin da aka ji na malam za a gane cewa malamin ne da gaske a kamar yadda aka faɗa wannan lakta ce wadda aka yi ta saboda munasabar aure kuma so a ɗan yi aliki game da abin da malam ya ɗan faɗa to amma saboda sha'ani na lokaci za mu ɗan miƙa wa dakta shi ma a taƙaice ya ɗan tofa mana abin da ya sawwaƙa in ya so duk da yake malam bai ce komai akan auren ba shi ya yi mana magana auren a takaice saboda mu samu mu sallah a sauran jama'a ah, dakta bismillah ah, أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya haɗa mu a wannan waje kuma muka saurari malam ya gabatar mana da wannan lacca akan wannan babban sahabi muna godiya malam Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya mai da malam gida lafiya abu na biyu shine magana da aka bani na yi akan abin da ya shafi aure ita magana akan aure maudu'i ne wanda an tattauna shi da yawa kuma abu ne wanda yake da faɗi baya karewa sai dai kawai a ɗan taɓa wani abu daga ciki kamar yadda aka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda ma auren ya samu cikin suratul nisa'i a ayar farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأن الله سبحانه وتعالى يقول daga annabu adamu ne shine nafsin wa'ida a jikinsa haƙarƙarinsa aka fitar da na hawa ta tsatsansu kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya samar da mutane mabambanta da yawa maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya faɗaitar da mu akan mu yi aure in muka duba hadisin imamul al-bukhari wanda yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj Fa'innahu أغض للبصر وأحسن للفرج إذ وقرشا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يا من وأنه ba komai ne yasa ba in muka duba cikin aure akwai hikincimu da yawa a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya samar da ɗan adam a doron ƙasa wanda wannan ɗan adam ɗin sai ubangiji ya yi tsarin za a samar da shi ta hanya aure wanda idan muka duba za mu ga a ce an samar da 'yan adam ɗinnan da suke duniya su ci barkatai ba tare da harka aure ba to wataƙila sai ka gaba za a samu control na mutane ba tarbiyya sai sai wahala watakila wannan ya haihu dan wancan ya sadu da wancan ta haihu haka sai zama wannan bai san babansa ba wannan bai san kaza ɗinsa ba da ya ƙarshe sai ga ba ma wanda zai ce kana jin kunyan wane ko kana tsoron wane kowa na ya isa ya gaya ma magana ka ji kowa na neman kusancinka in abiya da ne ni wajen sa zan je duk ba za a samu wannan ba amma ta hanyar aure shi ne za a tare zuriya ya zama wane ya san wane ne babansa wane wane ne kakansa wane wane ne dan uwansa in wane ya yi ba daidai ba za a iya samun sa mai magana in ya ki mun san wa za mu je mu samu mu gaya masa ya masa magana wanda ya isa da shi a ƙarƙashin kulawar wa yake shi aure kamar yadda na faɗa akwai hikimomi a cikinsa to kuma akwai wasu ladabai wanda dole ne mutum sai ya kula da su idan yana so ya zauna lafiya a cikin abin da ya shafi aure kaɗan daga cikinsu shine idan muka duba duk sanda mutum ya yi aure akwai buƙatar ya duba menene addini yake so yaya addini ya ce a gudanar da shi saɓanin irin abin da yake faruwa a yanzu auren da muke yi na yanzu za mu ga kawai mutum gani ya aure wata holewa ce aure kawai wani jin daɗi ne baya tunanin wasu abubuwa wasu nauye-nauye da ake ɗora masa kama daga ciyarwar matar kama daga zamantakewa kama da in an haihu yadda za a yi tarbiyyar yara su shi da yawa ake samun matsaltsalu da an shiga rayuwa auren sai kaga abubuwan sun samu matsala kaga akwai buƙatar mutum daga cikin ladaban aure idan ya aure na farko akwai ɗora hannu da ake akan mata wanda duk akan manta wannan a yi addu'a don neman zaman lafiya wanda addini ya koya mana irin addu'ar da ake idan an ɗora hannu akan wannan mata allahumma inni as'aluka min khairiha وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه abu na biyu shine akwai sallah da ake yi raka'a biyu da ake tsakanin miji da mata wanda ibn mas'ud yake cewa haɗuwar jini da soyayya Allah ne yake yi amma rabuwa da fitintunu wannan daga shedan ne kullum shi shaidan yana kallon abin da Allah ya halatta maka ne ya yi ƙoƙarin ya sa maka ƙiyayyarsa saboda haka duk sanda aka kawo ma mata ka yi ƙoƙari ka sa ta sallah na fira raka biyu a bayanka saboda a samu albarka a samu kaucewa waɗancan fikinkinin hakanan shi kansa wajen kwanciyar aure shi ma akwai addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa ya kamata duk wanda ya zo zai nemi iyalinsa ya yi wannan addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa idan ka yi wannan addu'ar to shaidan ba zai iya cutar da ɗan da Allah ya rabauta ka da shi a wannan kwanciyar ba wannan addu'ar ita ce Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana na razaktana kaɗai kenan daga cikin wannan sai kuma abubuwa da suka shafi ita kanta rayuwar auren idan aka ce ka yi aure to akwai buƙatar mutum ya fahimci menene rayuwar auren wani abubuwa ya kamata ya yi akwai abubuwa da kaɗan da zan faɗa shi ma a cikin wannan na farko akwai buƙatar a samu soyayya da tausayi tsakanin kai da matar da kake da kuke zaune Allah yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a samu jin a samu tausayi da jin kai a samu soyayya da tausayi in kun zauna zaman aure wa la'alla da farko tana budurwa soyayya za ta dinga ɗibarka canta da wani abu makamantan irin wannan yayin kuma da tafiya sai tafiya ya zama babu wannan sai a samu tausayi a tsakaninku da suna irin hidimar da sai ma da zamantakewarku da albarkar 'ya'ya da ka samu a sanadinta abu na biyu shine ku girmama junanku kai da ita girmama juna ya haɗa da girmama iyaye wanda shi ma wannan abu ne wanda muka rasa shi a zamantakewar aure a wannan lokacin za a ga sau da yawa akan samu miji baya ganin mutuncin iyayen matarsa mata ba ta ganin mutuncin iyayen mijinta sai ka ga an zama ma abokan faɗan juna ne ko kuma an zama kishiyoyin juna to in dai ana so a zauna lafiya a aure a samu albarka to sai an kiyaye wannan haƙoƙin ka ɗauki iyayenta a matsayin iyayenka ita ma ka ɗauki iyayenka a matsayin iyayenta to sai a zauna lafiya abu na uku shine kai akwai ƙananan laifuffuka wanda watakila lokacin da za ta yi ma laifin ko kai za ka yi masa laifin kai da kanka za ka gano cewa ba ta san ta yi shi ba abu ne ta ɗan kaɗan shi ma wannan sai an dinga yafar juna a kansa kar ya zama na cewa duk abin da aka yi ma sai ka yi magana duk abin da aka yi ma sai ka rama ko duk abin da aka yi miki sai kin yi magana ko duk abin da aka yi miki sai kin rama to zai zama an samu rashin jituwa a tsakaninku ba za a samu fahimtar juna ba ba za a samu zaman lafiya ba abu na gaba shine ku koyi warware matsalolinku cikin nutsuwa da kwanciyar hankali junanku kar ku bari matsalolinku su dinga fita waje kai a matsayin ka na miji matarka in ce ma laifi yau ka ɗauka je ka kai ƙarar ta gidanku samun kaza gobe ka je ka kai ƙarar ta gidanku samun kaza to a hankali a hankali za ka sanya wa 'yan uwanka da iyayenka tsanar wannan matar taka saboda za su dinga kallanta a matsayin mai musgunawa nasu haka nan ke ma duk abin da ya miki sai kin je gidanku kin faɗa to yau da gobe yau da gobe ke ma ahalinki za su tsani wannan mijin naki sai ka ga an zo wata rana wanda kai kace ƙoƙarin ka kare ta amma su suna zagin ta sakamakon me maganganun da ka dinga zuwa kana gaya musu ko ko tana ƙoƙarin ta kare ka amma wanta suna zagin ka saboda ne wannan ƙararrakin da ta dinga zuwa tana kawo musu naka sai ga da karshe kai kace jin haushi to ku koyi warware matsalolinku da kanku duk abin da ya faru a tsakaninku a zauna a tattauna a warware shi ba tare da wani ya ji ba in dai ba abin ya yi tsamari an kasa shawo kansa ba sannan ya zama na duk sirrinku kar ya fita waje musamman a wannan zamanin da ya zama na ƙawaye sun fi kowa tasiri a wajen mata sai ya ga duk sirrin mijinta za ta ɗauka za ta ba wa ƙawarta labari in ka samu sokon namiji shi ma duk sirrinsa zai ɗauka ya je ba abokansa labari a irin bawa ƙawaye wannan labarin za ki samu wadda za ta ɗora ki a keken ɓera har ta kashe miki auren ɗayan uku ko dai ya zama tana miki hassada kina cikin wata ni'ima da ta hango ita ba ta ciki ya za ta fitar da ke daga wannan ku koma daidai ko kuma ya zama mijin naki take so sau da haka ya za a yi ta fitar da ke ita ta shigo ko kuma ya zama tunaninta ne yake ba ta wannan abin daidai sai kun faɗa masifar sai kuma ku zo ku yi nadama gaba ɗaya tare to da haka waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci da ya kamata mutum ya kauce musu ya sannan akwai wani abu mai muhimmanci da ya kamata an ya kiyaye da sauran al'umma za ga duk wanda ya sabon aure yau ya kawo wannan gobe ya kawo wannan ba laifi ba ne a zo gidanka a kaya kamun na amma wata irin shiga matarka take yi in a zo a same ta da ita wani za ka ga matarsa shigar da take yi in ta gani abin ba kyau haka yake so ta dinga fitowa a gaban abokansa yau ya kawo wannan gobe ya kawo wannan kawai za a ce ka auri mace ka auri mace mai kyau idan ba Allah ne ya kiyaye ba daga ƙarshe sai ka ga an tsinto cikin wannan abokan naka wani yana neman matar sakamakon ka buɗe ƙofar kai ka ba shi dama so da ka wannan nukba ce mai mahimmanci da ya kamata a kiyaye rufe jikinta ba lalle ne in mutum ya zo sai ya ganta ba kai ya sani kai zai bara kawo ya tafi in wani abu ne a shirya shi kafin ya zo amma kar mu saki matan mu su zama kamar ah, motoci akan titi har muna kokarin ma ba mota ba ce da za ka sai ka nuna wa wani ka burge shi matakka mai kyau to wannan abu ne mai mahimmanci shi ma da ya kamata mu kiyaye shi akwai abubuwa da yawa sakamakon lokaci yayi wajen karfe tara ba zai yiwu a ce duk sai an ta faɗarsa a yanzu ba zan sa nan zan yi addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan aure da za a yi Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zuriya tsayi ba malam kuma da ya bar dukkanin hidindiminsa da abubuwan da yake yi ya zo ya gabatar mana da wannan lakta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba shi lada Allah kuma shi ma ya kula masa da bayansa malam ya maganganu da yawa a kan gidan nan shi ma hakan take shi ma daga irin gidan ya fito shi ma gidan ƙur'anin ne inda ya fito baba ne a wajenmu ƙani ne a wajen mahaifiyarmu yanda nan din yake shi ma can din inda ya fito haka yake shi yasa za a je yana ta magana akan qur'ani kwalalarsa wanda malam ya bada gudunmawa da yawa a harkoki musamman a makarantun mu na tertiary institution abin da ya shafi harkoki na kwasa-kwasan qur'ani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa albarka a wannan aure wanda muka zo nan gaba ɗaya kuma Allah mai da kowa gidan salati assalamu alaikum wa rahmatullahi dakta Allah ya saka da alkhairi ah, kamar yadda aka faɗa saboda ƙurewar lokaci shi ma an aka dubu bayanin da aka ɗauko a kan auren za a ga bai ce a ce an tsaya ba amma lokaci ne ya sa lallai sai an tsaya ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi bisa yadda ya baro abubuwansa ya zo ya gabatar da wannan muhimmiyar lakca kuma muna fatan malam a nan gaba in an ƙara nema malam zai kuma dawo ba a madadin kwamitin wannan masallaci da kuma hukumar makarantar mus'ab ibn umair muna yin fatan alkhairi ga malam kuma sannan shi ma wannan ango da ya angwance ko da zai angwance muna masa fatan allah ya sa a yi lafiya kuma allah ya sanya alkhairi ya ba da zaman lafiya wannan lakcar ita hukumar makarantar mus'ab ibn umair ita ce ta shirya saboda gudunmawar da shi angon yake bayarwa ga makarantar su ne suka jagoranci aka kafa ta kuma suke jagorancin yadda take ci gaba da kasancewa dama ana cewa ba a kafa ba a rike shi ne ya fi wahala to ba su kafa sun watsar ba sun yi kokari an ci gaba da gudanarwa har an kawo yanzu muna roƙon Allah ya kawo waɗanda za su ci gaba da rikewa a bayan su kuma muna jaddada addu'a Allah ya saka malam da alkhairi duk jama'ar da suka zo kowanne Allah mai da shi gida lafiya wa alaikum wa rahmatullah